Makasudin wannan ziyara ta General Stephen Townsend shine kara jaddadawa hukumomin Nijar goyon bayan Amurka a game da yakin da ƙasar ke kafsawa da 'yan ta'adda. Saboda haka bayan ganawa da babban kwamandan rundunar mayakan ƙasar ta Nijar General Salif Modi, kwamandan rundunar tsaro ta Africom ya gana da shugaba Muhammad bazum inda suka tattauna akan batun tsaro. We discussed the security situation here uh, in Niger and in the larger Sahel region. ya ce mun tattauna a kan yanayin tsaro a nan Nijar da ma yankin Sahel baki ɗaya, domin Nijar babbar ƙawa ce mai mahimmanci ga Amurka. Uh, mun yi magana a kan tallafin da ya kamata Amurka ta baiwa Nijar don murkushe ta'addanci, kuma uh, na ji daɗin yadda ra'ayoyinmu suka zo ɗaya da na General Modi da na shugaba Muhammad Bazoum kan maganar yaƙi da ta'addanci. babban kwamandan na africom ya jaddada cewa amurka za ta yi wa jami'an tsaron nijar rakiya ta hanyar basu kayan aiki da ba da horo da bayanan sirri domin karfafa musu gwiwa a yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci Malama Aishatu Ambarka ita ce jami'ar hulɗa da manema labarai a ofishin jakadancin Amurka a nan Nijar. Za su ci gaba da ba da gudunmuwa, amma gudunmuwa da za su ba dawa ta koya ma sojawanmu aiki ne da ba su kayan aiki su bisa kan wanne ba zauwa ba ne za su yi su gwada muna eh, ko su shiga gaban yakin su gwada muna ne za su yi su koya ma sojawanmu yadda ake yin yaki saboda mu samu mu ciwo kan wannan ta'addanci da ya damu kasanmu. kamar yadda ya ce ba shiga gaba ne gaba za su yi su su ɗauki su maida ta su koya ne za su yi saboda mu da kanmu da sojawanmu da 'yan al'ummar nijar musayin yadda za mu yi mu ceci kasanmu da wannan ta'addanci da ya dame mu. Tun a washe garin samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka ne kasar Amurka ta kulla hulɗar diplomasiya da jamhuriyar Nishar wacce ta tahallaka a ƙarƙashin tsarin da ake kira Approach Cat Day diplomasiya da ayyukan ci gaban jama'a wato development da demokradiyya da batun tsaro wato defense amurka na kan gaban kasashen da ke tallafa wa nijar a fannin tsaro sakamakon gamsuwa da yadda hukumomin kasar ke nuna alamun tsayin daka wajen neman hanyoyin samar da tsaro a yankin sahel sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar